sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين سلمي roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo hu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala kamu yau 16 ga wannan wata na Ramadana a wannan shekara ta hijiriya 1444 wanda ta yi daidai da bakwai nike ji ko da watan hudu na shekarar miladiya 2023 muna nan dai a suratul kafi da izinin Allah za mu tashi aya ta 22 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقولون ثلاثة رادعهم كلبهم ويقولون ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار تفت فيهم منهم أحدا نعم waɗannan ayoyi masu albarka ci gaba ne na kistan waɗannan asabul kahafi matasan nan wanda suka gudu da imaninsu kuma Allah ubangi ya kare su da irin kariyarsa yanzu anan mutane ne suka yi ta cece kuce akan adadinsu su nawa ne Tsaya ya ƙolo na salatatun waɗansu mutane suna cewa ai su uku ne kawai matasan rabi'uhum na hudunsu shine kalbuhum karensu waɗansu kuma wa yaquluna suna ce hamsatun a'a su biyar ne sadisuhum na shidansu shine kalbuhum karen nan nasu rajaman bilghaibi rajaman bilghaibi daga nan in ka datse wato da wanda suka ce su uku ne na hudunsu shine karensu da wanda suka ce su hudu ne a su biyar ne na shidansu su ne karensu Allah daidai na sai Allah ya resa wannan rajaman shashi faɗi ne kawai akan abin da ba a sani ba kaga rajaman bil wato Allah ya eskludin waɗannan maganganu kamar su ba sa kan daidai ba su bane suke kan daidai sai ya yi confirming waɗanda wa yaquluna sab'atun waɗanda suka ce bakwai wa saminuhum na takwas ɗin shi shine kalbuhum shine karin su kada. sai Allah ya ambaci wannan bayan ya ce ma waɗancan rajaman bilgaibi kama Allah ya yi konfamin ya tabbatar da cewa su bakwai ɗin ne su bakwai ɗin ne ina fata an gane domin su ba su zo bayan eh, ba su zo kafin rajaman bilgaibi ɗin ba wato a hannunka mai sanda kaman dai wanda suka ce waɗancan su ne ba a kan daidai ba amma waɗannan su ne suke kan daidai domin istisna'i ne an toge su ba su shiga cikin rajaman bilgaibi ba in ji malaman tafsiri kenan amma kul ka gaya musu ya muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rabbi ubangiji na shine a'lamu bi iddatihim fi yafi sanin kowa adadinsu na gaske ma ya alamuhum illa qalilun ba wanda suka san adadinsu sai dai yan kaɗan daga cikin waɗanda Allah ya barwa ya sanar da su amma adadinsu ɗin Allah ya barwa kansa sani wanda suka san su ɗin waɗansu bayan Allah ne da Allah ya sanar da su ko kuma a cikin waɗannan guruf uku wanda suka ce su hudu ne na biyar ɗin ne karensu da wanda suka ce su a su biyar ne na shidan ne karensu gurub nawa kenan biyu da wanda suka ce bakwai ne na takwas ɗin ne karensu gurub uku kenan to kalil idan ka ɗauki waɗannan waɗanda suka zo bayan rajaman bilgaibi su ne na bakwai ɗin da waɗancan biyu su waɗanne ne kalil su waɗanne ne ‘yan kaɗan ɗin in ka haɗa gurub ɗin guda uku ka ware waɗancan biyun sai ka cire waɗannan na wanda suka ce bakwai ne na takwas ne karensu to kaga waɗannan kalil ɗin su suke su suka fi sani kenan waɗancan group ɗin na farko da na biyu compared wannan group shi kadai kaga waɗannan ne suka fi sani shi yasa Allah ya soge su ya cire su waɗancan kuma ana gama ambatan su aka ce rajaman bilgaibi kenan waɗancan group guda biyu ɗin kaga compared waɗannan su kadai waɗannan ne kalil ɗin. waɗanne kalifin su ne Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar saboda haka falatu mari fihim ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam la tumari fihim kada ka yi jayayya da wani akan adadinsu a yi ta jayayya ana ta da jijiyan wuya kada ka yi jayayya da wasu kowa dai yana faɗa ne based on effort ƙoƙarin da yake kawai ya canka amma kada ka yi jayayya da su illa mira an zahiran sai dai jayayya na zahiri wala tastafti fihi minhum ahadan kuma kada ka yadda ka yi fatawa ga wani ka ce ga adadin su ka yanke ka ce ga adadin su a'a kada ka ba da ma fatawa wa wani ma akan waɗannan kawai Ka bar yadda Allah ya bar abu kawai a bashi a haka ina waɗansu matasa ne shikenan suka tashi suka yi imani ko matasan nan a harshen larabci fitiyatun ba su kai goma ba kirjinsu shi kenan amma waɗansu idan ka je nan saboda kakale-kakale kakale-kakale har kalan karen suke kakalo su faɗa ai karen fari ne ja ne a'a mai baki-baki da fari-fari ne a'a mai tabbari-tabbari ina ne kare-kare kawai don Allah kare kawai kare kawai kakale-kakale irin waɗannan abubuwan to za ka ga irin halayen yahudawa ne na banu isra'ila da Allah ya ce masa inna allaha ya amurkum an tazbahu bakara qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hiya qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala dhikrun awanun baina zalika da Allah fas'alu ma tu'marun daga nan a daina tabbayan ku je ku yi kawai ku yanka saniya do Allah suka ce a'a ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha muna son mu san launin saniyan Eh, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurru an-nazirin qalu qul lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insha Allah yanzu ne insha Allah in ga mana zamu bayan sun yi ta tambayoyi na ta'annuki guda uku ba so yawa kawai kare kawai su da karen shi kenan. dama ka samu fa'idan abin ake so sanin launin ko rashin sanin launin ba zai kare ka ba ba zai cutar da kai ba an ce kare kawai shi ko ba ka ba wani ya sayi kare shi kenan malam akwai kare a gidan su wani ka yi hankali in za ka ba shi kenan ba sai ka ce wani kala eh wato in fari ne za ka afka mai kenan ko in ja ne to wannan duka waɗansu kakale kakale ne da ba a sun fa inna ma ahalaka ladina min qablikum kasaratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihi Allah ce ku daina tone-tone da kakale-kakale irin wannan irin su ne ya halakar da waɗanda suka gabace ku ina fata an gane ko la tas'alu an ashiya in tubla lakum tasu'ukum waɗannan su ne abin da ya shafe su ina fata an gane ko mu je ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا wannan wata tarbiyya ce Allah yake so ya tarbiyyantar da mu a kanta ita ce wala ta ƙulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah kada ka yadda ka ce gobe zan yi kaza ba tare da kace insha Allah ba ka ce gobe ina nan zuwa Kano za ka ganni gadan gadan ina nan zuwa Kano ka ce insha Allah gobe zan yi kaza zan turo ma ka ce insha Allah gobe za mu tashi da aikin matsalacin nan aikin ginin nan ka ce insha Allah Allah ce kada ka kuskura ka furta cewa za ka yi wani abu gobe ba tare da ka ce insha Allahu ba mutum ya jika daurewa yana yi ba ma gobe ba wannan an nuna maka gobe ma ta yi nisa amma nan da awa ɗaya ya zan ganka da eh ku jira ni gani nan zuwa yanzu yanzu ka ce me insha Allahu wannan tarbiyyar, ce mai ka rika danganta cewa kai baka da dabara baka da iyawa sai da Allah wa ma sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alam duk yanda ka so abu ka yi shi sai Allah ya so yiwuwan shi tukuna kafin ya yiwu ina fata an gane ko wazkur rabbaka idza nasita to idan har ka furta kalman can sai ka tuna baka ce insha Allahu din ba fa ka ce insha Allahu din daga baya ina fata an gane insha Allahu gobe zan yi kaza ko kuma gobe zan yi kaza insha Allahu kaga insha Allahu din kana iya gabatar da shi insha Allahu ina nan zuwa insha Allah gobe zan taho Kano insha Allah gobe zan yi kaza ko kuma zan taho Kano gobe insha Allah to amma idan aka samu ga kaɗan manta ina nan tahowa Kano gobe sai can he kana san abin da kake ah, insha Allahu ka faɗa ko a zuciyanka ne ko a zuciyanka ko kai ba wai sai ka daɗa buga mai kace insha Allahu ta ce menene minti biyar da magana ina fata an gane kai kawai za ka ce menene insha Allahu ko tek aka aiko maka misali ko tek aka aiko maka ka aika gobe ina nan zuwa sai ka manta baka ce insha Allahu a rubutun ba to ta ka ce insha Allahu ka faɗa a kai a karan kanka ina fata an gane ko domin wa kula eh, asa takan yiwu ko kuma zai yiwu tabbas faɗin insha Allahu in zai sa an ya ni rabbi Ubangijin ka ya sa ka yi abun sama da yanda kake matsammani albarkacin mai insha Allahu da ka faɗa sai ka yi abun kaga Allah ya shiryar da kai ya datar da kai ka yi abun sama da yadda kake tsammanin mayuwarsa sa'in ko ka gana nagartuwan abun ya fi ma yadda da kake tsammanin za ka yi shi ko ka ga Allah ya sanya albarka da hannu a cikin abin da za ka yi din albarkacin ka kira menene ka kira sunan shi amma galiban idan mutum baya cewa insha Allah insha Allah to galiban ana samun fashan shine failure kaga mutum an samu abun bayyo ba mutum bai Allah bai datar da shi ba Kaman ashabul jannati inan da yazo cikin suratu al-qalam suratul qalam Allah ce inna balawnahu lalle mun jarrabe su kama balauna ashabal jannati id aqsamu la yasrimunha musbihin suka rantsai suka rantse da Allah gobe za su je su girbe gonansu su yayan kenan kamar yadda kistar take a can baban ya saba idan ya yi girbi sai ya ware na miskinai da fakirai a nan ya raba musu su kuma suka rantse za su je su girbe ta da sassafe ba tare da miskinai sun sani ba amma ba su ce ba me ba su ce insha Allah ba shi ya sa Allah maɗaukacin sarki yace in aqsamu la yasrimunha musbihin ay Allah ce wala tasnun. ba su ce illa insha Allah ba ba su kawo wannan togaciyar ba ba su kawo wannan togaciyar ba shine al-istithna ka faɗi abu ka zo ka toge ka ce amma fa insha Allah za mu yi sammako mu je mu girbe gonanmu insha Allah to Allah ce wala yastafnun ba su faɗi wannan insha Allah din ba ba su sa wannan condition din ba ba su sa wannan shar'in ba ba su yi togaciya ba to shi kenan sai Allah kuma ya nuna musu fatafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun sai Allah ya aika bala'i da gobara gaba daya ta kama gonan gaba daya ta halaka gonan ta cinye ta da suka je din sai suka ga gonan kawai ta zama to baka kirin kawai gaba daya ta kone kawai ba ta inda ma za a shige ta to nan ne suka ce qala ausatuhum laula su sabbi hun sai dan karamin su matsakaikin sai ce ai ba a ce insha Allahu ba shi yasa wannan abun ya faru to malamai suna cewa laula su sabbi hun su sabbi hun ai insha Allahu din su shine su ce subhanallah ko kuma su ce insha Allah duka kalmar ɗaya ne shine suka ce subhana rabbi inna kunna eh, inna kunna zalimin mun zalunci kanmu mun gano kuskuren mu mun gano dalilin da yasa wannan gonan ta ƙone don ba a ce sha Allahu ba shi Allah nan take sai ya nuna maka sai ya nuna maka shi sa annabi Musa alaihi salam da yake wa'azi yana wa'azi yana wa'azi yana ba da ilimi a matsayin shi na annabi wannan lokacin ga wannan al'umma sai wani ya tambaye shi kai ya annabi Musa bayan kasan na yanzu a dorin ƙasan na har a samu wanda ya fi ka sani da ilimi yake babu bai ce illallah ba bai sai dai Allah ba bai kawo wannan ba to shi ne shi sai Allah ya nuna masa sai ya yi dogon tafiya shi ne ya nuna masa ya hau teku ya hau kogi ya je zai samu wani bawa daga bayin Allah na Allah subhanahu ta'ala sunan shi Khidir amma kun ga ai da ya sha wahala laqad laqina fi safarina hadha nasaban kun sha wahala sosai sosai Allah ya nuna masa sai Allah ya nuna masa duk abinda mutum zai rika ya rika cewa insha Allah ina fata an gane a wazkur rabbaka idza nasita in ka faɗi abun can he ka tuna ashe baka ce insha Allah baka faɗa a wannan lokaci kamar mutum ne mai cin abinci aka ce in zai ce ce bismillah to sai ya manta sai da ya haɗe loma ya haɗe loma ya haɗe loma ta ya tuna bai ce bismillah ba sai ya ce ne bismillah awwaluhu wa akhiruhu sai ya faɗa to wannan shine wato aka wato hakan yakan sa ana sa rai asa wato harfu raja'in ne raja ana sa rai lallai idan kace insha Allahu innan to an ya hadiya ni rabbi li aqraba min hada rasadan sai Allah ya shiryar da kai ga shirya mafi kusanci sama da abin da kai niyan yi kaga Allah ya maka shi a cikin sauki kuma ya maka shi sama da inda kake zato kuma ya sanya albarka a ciki wannan shi na'am walabi su fi kafin salafani a jinsini na wadadu tis'a ulillahu a'lamu bima labisu lahu ghaibu samawati wal ardh أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا نعم سيأتى قوما كتن أصحاب الكافي كما كذا كتن أكا أوكو أكا أوكو أكا أوكو أنا تتفيا أنا تتفيا to nan sai aka zo irin ɗan interval din nan ka san in kissa ta tsawo mutum yana gajiya to sai aka soka wannan wala ta ƙulan na lishayin ni fa'ilun zalika gadan illa an ya sha Allah واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا wannan sai aka soko shi cikin wancan domin a ɗan je hutun lokaci sannan aka ci gaba kuma waladi fi kafihi Allah ce waɗannan 'yan matasan sai suka zauna a cikin wannan ƙogon nasu har na tsawon salafa mi'atin sinina har na tsawon shekara ɗari uku wazdadu tis'an suka ƙara shekara tara so shekara ɗari uku da tara suka yi a wannan ƙogon so to shi ma nan waɗansu da a'a ba su kai ba a'a kaza kaza sai Allah ya ce a'lamu bima labisu kumaida da ilimin sani yadda suka zauna din ga Allah kun ga wannan wannan jumlan ita ce an san wancan domin shi ma yadda suka yi ta shaci faɗi a kansa ya ƙuluna salafatun rabi'uhum kalbuhum wa ya ƙuluna khamsatun khamisuhum kalbuhum rajaman bil ghaibi ya ƙuluna sab'atun wa thaminuhum su kaza zane to nan din shi ma su yi ta sashi faɗi akan nawa shekaru na suka za a oh, suka ta ah, ai waɗannan za su yi shekaru dubu su su ta a ah, shekaru ɗari a ah, waɗannan kaza kaza shi ne aka ce to kul ka gaya musu kulillahu a'lamu bima labiku a maida ilimin sanin adadin da suka zauna a kogon ga Allah a maida ilimin ga Allah to shi yasa sai da aka maida ilimin sanin shekarun da suka zauna a wajen Allah shi kuma Allah sai ya ba da amsa tun da kun mai da abun zuwa gare ni ku yi rifarikin abun zuwa gare ni to ga hakikanin yadda suka zauna in wala bi su fi kafin talata mi'atin sinina wa zadu tis'a Allah ya ba da amsa amma wancan tafi faɗin nasu da suke faɗa shi ma daga ƙarshe suka ce mu maida wa Allah sai sani Allah ce tun da kun maida mun sani to ni bari in gaya muku walabisu fi kafihim salata mi'atin sinina wa zadu tis'a sai aka samu taqdim da ta'khir ina fata an gane ko yawa shi Allah nan da ya bada amsa din da aka ce a maida al'amarin zuwa ga Allah shine ghaibu samawati wal ardi abin abinda ke koye cikin sammai bakwai da kuma kasai bakwai yace abu sirbihi yace ya ban mamaki inda inda ka kalli yanda waɗannan mutanen suke wa afne ya ban mamaki jin wannan labarin malahum min dunihi min waliyin ba su da wani majiɗinci koma bayan Allah ina fata an gane waɗannan bayan Allah ba su da wani majiɗincin al'amuransu kamar Allah ashabul kafi kuma Allah ya jibinci al'amuran su ɗin sun gama lafiya ba tare da an cutar da su ba sun kukuta da addininsu da aƙidansu da mutuncinsu da lafiyansu su yi mutuwa kuma mutuwa ta daraja mutuwa akan imani da aƙida wannan duk ba wanda ya jibinci al'amuransu ɗin nan sai Allah wala yusriku fi hukmihi ahadan shi Allah dama ba a haɗa wani a cikin hukuncinsa kaga sakamakon ba su haɗa Allah da wani ba a ibada ba su biye ma wancan sarkin azzalimin ba suka bauta wa gumaka suka fita wannan harkar to shi yasa Allah ya jibinci al'amuran dama duk wanda baya haɗa Allah da wani yake kaɗaita Allah yake dogaro ga Allah to Allah sai ya jibinci al'amuransa mun gama wannan ko kun ga yanzu wannan a jarabawa ce a kan ne a kan addini jarabawa ce Allah yi ma waɗannan matasa kan addininsu suka kafe suka tsaya suka turge kuma sai da suka ci nasara alhamdulillah yanzu za mu shiga kuma wata ƙissa kuma واتل ما أوهي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتقنا اتبع هواه وكان أمره فرطا Allah maɗaukacin sarki ya umurci annabinsa Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika, wato ya Muhammad, je ka ci gaba da karanta wa al'ummanka da mutanenka wannan wahayi na kissar ashabul kafi nan da Allah ya saukar maka ya ambata maka su a cikin littafinka na alkur'ani je kai ta karantawa al'ummanka shi ya zamanto musu wa'azi ya zamanto musu darasi ya zamanto musu gargaɗi da ƙara imanin cewa Allah zai iya da wanda ya mutu babu ta baba babu shakka sannan kuma zai ƙara ƙarfafa gwiwar mumunai wanda suka riko da Allah cewa duk wanda ya riko da Allah Allah ba zai taba tozarta shi ba Allah zai kare shi Allah zai masa rahama Allah zai ɗaukaka shi zai kare shi daga dukkan wani azzalimi je uslu ma uhiya wannan wahayin da muka maka ya Muhammad na asabul kafirin nan kisan waɗannan matasan da abin da ya faru da su da muka maka wahayin shi a cikin wannan alkur'ani je ka ci gaba da karanta wa al'umman ka shi la mubaddila li kalimatihi wannan abin da na gaya maka inji Allah kissan waɗannan ashabul kafi babu canji a maganan Allah kissan haka take babu distortion babu taharifi babu canji babu kaje shi qur'anin nan ba irin su bible bane irin littattafan nan na yanzu su a taura min da aka je aka caccanja su gaba daya ka same su version version daban-daban daban ni in na faɗa maka abu a ƙur'ani duk abin da ka gani la tabdila babu canji li kalimatihi da kalmomin Allah subhanahu wa ta'ala wa man asdaqu min Allah hadifa wa man asdaqu min Allah qila babu wanda yake Allah subhanahu wa ta'ala gaskiyan zance in na faɗa maka abu haka babu canji je ka ci gaba da karanta ko da wani ya zo ya ce maka babu kawai la tabdila li kalimatillah wanda ya baka wannan kisar Allah ne da kansa ya saukar maka ita a cikin Qur'ani je with all confidence kawai ka rika ba da wannan kisar kawai haka take kuma ta kasance din walan tajida min dunihi multahadan ko ba za ka taɓa samu wata mafaka bayan Allah subhanahu wata'ala ba su waɗannan matasa wajen wa suka nemi mafaka Allah ɗin bai ba su mafakan ba me suka ce rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada wa idh itazaltumuhum wa ma ya'buduna min dunina fa'u ila al-kafi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi kashi sun nemi mafaka a wajen Allah kuma Allah ya ba su mafakan ya kare shi yasa muke ta la malja wala manja minka illa ilaika ya Allah ba mu da wata mafaka la Malja wala manja eh babu kuma inda za mu gudu mu tsira daga gare ka illa ilaika duk inda muka gudu muka kure wajen kan muke dawa kuma ya Allah ina fata an gane ko wannan shine wasbir nafsaka ya Muhammad ka haƙurantar da kanka ka haƙurantar da kanka ma'allazina yad'una rabbahum tare da waɗannan mumunan da suka yi imani da kai waɗanda ya du'una rabbahu suke bauta wa Allah suke tsarkake Allah suke ambaton Allah suke zikirin Allah bilgadati safe wal ashi da yamma yuriduna wajhahu suna neman yardan Allah bi ma'ana waɗannan 'yan tsirarun sahaban da suka yi imani da kai suka liƙe maka wanda suke tafi bada dare da rana suna neman yardan Allah to ya Muhammad kada ka yadda ka canja ka haƙura tare da su ka lizince su ka liƙe musu su ne naka kawai kada ka yadda idon ka yi rika kallon waɗansu masu arziki can waɗansu masu dukiya a can waɗansu masu mulki a can waɗansu masu mukamai ka ce idonka kullum yana kallon can yana tsallake waɗannan bayan Allah da suke tare da kai ne cikin talauci ga sunan dai riguna mauni riga ɗaya ne da shi a rayuwarsa abinda za a ci sai an fita sai an buga ake samu amma kada ka yadda ka rabu da su saboda suna da menene suna da wata daraja ita ce rabba hun bilga dati wal ashiyi yuriduna wata duk da talaucin da rashin amma suna sun riƙe Allah safe da yamma suna tare da Allah dare da rana suna bauta wa Allah suna lizimtan Allah suna neman yardan Allah to kada ka yadda ka canja abokai kada ka yadda ka canja ka ce za ka sallame su ka kawo masu kuɗi kusa da kai za ka kawo masu mulki kusa da kai waɗannan in dai su ne naka domin su na Allah ne Allah ya ba da shaida a kansu yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi suna bauta Allah dare da rana kowane lokaci suna ambaton Allah kuma Allah ya faɗi suna yi ne ba don riya ba with all sincerity yuriduna wajhahu suna neman yardan Allah da rahamar Allah to kaga mu duk wanda dama ai mutum yana neman makansa menene abokai na gari abokan zama abokan hulɗa abokan cuɗanya na gari to ka samu masu bauta wa Allah dare da rana masu ambaton Allah dare da rana wanda ba duniyan bane ba wannan duniyan bane a gaban su kullun suna neman yardan Allah to duk wanda ya samu irin waɗannan wa hasuna ula'ika rafika lallai abokan zama abokan hulɗa abokan cuɗanya sun samu ina fata an gane ko mai ahlari ma yana cewa la yahillu lahu suhbatu fasiqin wala mujalasatuhu illa libarura bai halatta ga mutum musulmi baligi ya rika abokantaka da fasikai masu saba wa Allah wala mujalasatuhu ko yawan zama da su illa libarurati sai dai illa lura ne kawai shiga bos ne daga nan zuwa Kano Allah ya hada ka da su a mota ya ka yi eh, aikin ofis ne ya hada ku da su ya ka iya dole sai kun zauna da su a ofis amma in ba haka ba mutum rika isolation kanshi yana nesanta kanshi daga zama da iri waɗannan sai dai mutanen kirki sai dai mutanen kirki manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wani hadisi yana buga misali da zama da mutumin kirki da mara kirki kamar mai zama ne da masu sai da turare ko kuma makera idan kana yawan zama da masu sai da turare sana'an turare in kana yawan zama da su kana shuɗanya da su in ma ka taso in ka da gida a ji kana ƙanshi albarkacinka shuɗanya da su ko kuma wani ya ɗan ma ya ma fesa ma ta cewa ne zo ka ji wannan wani sabon yayi da ya shigo ai kaga ka samu eh, wai ka ɗan kes ka ji to ai samu to misalin zama da mutumin kirki kenan in baka koyi halaye masu kyau ba dole ba za ka rabu da shi ba sai ka koyi halaye masu kyau yake misalin zama da mutanen banza kaman zama da makera inda ake ziga wuta din ana ziga zigi kaga wuta tana taratsatsi to ko ka tashi da gawayi irin masu taratsatsin nan sun dan sun dira a riganka sun huhuda ta ko ka tashi kana ƙarni na ƙarfe na warin wajen saboda zufa ne haka to misalin zama da mutanen kirki da marasa kirki kenan to sahaban nan aiki manzo Allah kada ya kuskure ya rabu da su ya canja abokanai wani sa'i ka sai haka yakan faru kuna zaune kuna klik ɗinku kuna ƙoƙarin zuwa masallaci kuna haddan alkur'ani tare kuna ɗauko ilimi tare koyon hadisai tare aƙida tauhidi tare ma malam to shi kenan hai wani kuma ya samu wani ɗan business ya buɗu masa ko ya ɗan samu ni ɗan muƙani eh, rana a tsaka shi ma an makala masa honorable honorable a tsintan kalmar kawai ake yi ko kai ɗan tasha ne ka ci kansila to ranar fa ka zama to honorable eh, abun darajawa the honor abun girmamawa da darajawa rana a tsakashi ake samu shi ba wai waɗansu tarbiyya ba ne kake zamanto ka samu a'a da ka samu kawai wani ɗan mukami kai ka zamanto honorable abin a girmama ne eh, salamu alaikum da Allah muna son mu je tare a to sana honorable wani da wani alhamdulillah ta ina sana'an kato da gora ko banga alhamdulillah wata shida kenan da na samu wannan mukami nan take zama rabu abun darajawa abun girmamawa haka za ka san to sai ka ga mutum da ya samu dan mukami ko ne abu ne ya kaga ya fita wannan clip din da da ake zama ana musaffa ana tilawan qur'ani ana sauka sai kaga mutum ya fita ya canja numbobi kuma yanzu kuma wani clip aka shiga na na wani abu na shi yasa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan sahaban da suka yi imani da shi suka karɓe shi suke bautawa Allah dare da rana safe da yamma kada ya yadda ya basu ce zai canja waɗansu klip da koma wajensu wala ta'adu an anhum kar ido ka yi rika tsallake su yana hangan waɗanda suke sama da su turidu zinatal hayati duniya wai kai ma kana so ka samu wata ƙawa ta duniya yanzu clip na manya ne na masu sarauta ne na masu kuɗi ne na kaza da kaza da kaza yanzu ka wuce waɗannan waɗannan sun koma ya ku bayi su waɗancan su kuma ba bayi ba ne Allahu alam menene su Allahu alam su ba bayin Allah ba ne kenan sannan Allah ya ce wa annabi sa Muhammad sallallahu wala ku man aghfalna kalbahu ya Muhammad kada ka yadda ka biye ma wanda muka rakkanar da zukatansu ba ambaton Allah kaga waɗancan yad'una rabbahum bil ghadati wala shi suna ambaton Allah dare da rana waɗannan kuma zuciyarsu ɗin amma ce yake a rafkade yake ba ma ambaton Allah a tare da su to kada ka yadda ka je ma waɗannan ka zauna da waɗannan wanda kwata-kwata babu an zikirina babu ambaton Allah a zuciyarsu wata ba a hawahu shi son zuciyar ne kawai yake bi wa kana amruhu furuta ga al'amuran sannan gaba daya asara ne kawai rayuwar rayuwar gaba daya ta asara ce to kada ka biye ma waɗannan waɗannan sahaban dai su ne ka riƙe su hannu bibbiyu ka liƙe musu ka manna su a jikinka dare da rana kana tare da su kada ka yadda ka canja suka shiga waɗansu guruf daban na'am وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إِنَّا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم ترادقها وإن يستغيثوا يضافوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت wannan umurni ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yanda zai mu'amalanci mushrikai da kafirai waɗanda suke ja'un ja da shi Allah ce wa qul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama gabanka kawai wa qul al haqqu min rabbika ka rika wa'azi da alkur'ani nan ka rika faɗa wa mutane gaskiya cewa wannan alqur'anin min rabbikum daga ku ne ya zo abinda nike karanta muku inna na waɗannan dokoki na alkur'ani da hukunce-hukuncen alkur'ani da ababe na halal da na haram da cewa kada ku haɗa Allah da kowa kada ku ce Allah yana da ɗa ku bauta wa Allah shi kaɗai in nan ka gaya musu wannan gaskiyan da nike gaya muku fa min rabbikum daga ku ne ya sauko mun da isu ba ni na kekere shi ba saboda haka ka daina ma kula suka yi wa'azi kawai kai dai kai ta faɗa musu gaskiya kawai faman sha'a wanda ya ga dama in ji Allah falyu'min ya bi ka, ya yi imani ya musulunta ya riko da wannan wahayin wa man sha'a wanda ya ga dama ya zaɓi ɓata da kafurci to falyakfur ya je ya kafurta ɗin wanda ya yi imani kada ya ɗauka don ya yi ni Allah zan ƙaru ko mulki na zai ƙaru a'a wanda ya kafurce kada ya ɗauka don ya kafurce ni Allah zan rahu, ko mulki na za a samu tawaya a'a kawai haka gaskiya take je ka faɗe ta ka bayyana komai yadda ya zo daga wajen Allah kai ka gama naka ka bar mutane kowa ya nema ma kansa dabara wanda ya ga dama ya yi imani wanda ya ga dama ya kafurce amma faga wanda suka kafurce nan faga abin da na tanada musu Ina a ta zalimina naran na tanada wa azzalimai da suke zalunci irin na shirka irin na kafurci na tanada musu naran wuta a haɓa bihin wanda ita wutan tana da katanga ganuwa da take zagaye da ita ita wutar ba a shiganta wai mutum iya shiga ta ya kone gudu ya fita a'a ana zagaye da shi jahannama a zagaye take a zagaye take da mutane haɗa bihim turajiquha wa in yastaghifu idan suna neman gudunmawa yughafu saboda tsaban kishin ruwa saboda tsaban kishi Allah ya raba mu da wuta ba abinci ga kuna ga zafi ga tsananin kishin ruwa kuma Allah zai sanya musu wa in yastaghithu idan suka nemi a kawo musu gudunmawa da ɗauki da ruwan sha yughathu bima'in sai a kawo musu gudunmawa da wani irin ruwa ya ruwan yake Allah ce kalmuhuli kamar narkakkiyar dalma yadda in ka je fanke ka nan zaka ga an narkar da dalma ko irin waɗannan uh, garewani na dalma dalma din ya zamo ga na ruwa ma malam to kalmuhuli irin shi ne za a ba su a kawo musu yashwil wujuha wanda yake toye fuska ya narkar da fuska da sun ɗaga kwantenan haka abun sha na wannan dalman da sun kawo shi dab da fuskansu wai su kwankwada kafin ma ya isa fuska batinsu fuskansu ta narke ta kwaɓe ta nuna kawai ta zagwanye ta fada a ciki kawai saboda tsaban zafin wannan dalma ya zubilla kuma Allah ya mai da shi ɗin kuma fuska da zafin yana ɗauke da zafin yashwil wujuha yana kawai fuska amma ina tabbatar muku Allah sai ya sanya musu kishin ruwa da buƙatar ruwan mai tsanani sama da yadda za su gama wannan abun ma yana da zafi sai ka ga sun kwankwada fishin ruwan zai fosin su kawai su kwankwada kawai sai ka ga gaba ɗaya kayan cikinsu ya narka ya fita ta dubura Allah uban ya rufa mana asiri Allah ce bi isa sharabu kai abun sha ya munana kir da abun sha Allah wadaran irin wannan abun sha din wasa'at murtafaqa kuma makoma ta munana ta munana subhanallah abin sha ya munana in ji Allah subhanahu wa ta'ala mun ji sakamakon kafurai da suka zaɓi kafurci kenan bari mu ji kuma wajen famanta a falyuqubin din nan إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيء أجر من أحسن أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب يلبسون ثيابا خطرا من سندس وإستبرق وإستبرق متفئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا نعم Allah ce innal ladhina amanu lallai waɗanda suka yi imani da mu suka yi imani da musulunci nan suka yadda Allah shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya suka karɓi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hannu bibbiyu a matsayin manzo kuma annabin da Allah ya aiko musu suka karɓi ƙur'anin nan hannu bibbiyu a matsayin littafin Allah da ya aiko musu suka yi aiki da shi kuma sau da kafa dalla dalla suka halatta abinda ƙur'ani ya halatta musu suka haramta abinda ƙur'ani ya haramta musu wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai Allah ce ko inna la nudhi'u ajra man ahsana amala mu Allah in ji Allah ni Allah bana tozar da lada wanda ya kyautata aiki duk wanda ya kyautata aiki to babu shakka ladan shi na nan a wajen mu in ji Allah za mu sakanta masa da sakamako masu mai kyau ni ba na watsi da aiki ba na tozartar da shi ba na rena shi inna allaha la yazlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifa wa yu'ti min ladunhu ajran azima Allah ki ba na rena ladan aiki wato aiki na kwarai ko da daidai da kwayan zarra kai aikin alkhairi Allah ce zan karɓe shi unninnin kashi unninnin kashi urruban ya shi in ji Allah subhanahu wa ta'ala ka zo ka samu abinda da ka kaman ƙwayan gero ka same shi kaman dutsen uhudu a gobe kiyama wannan Allah ne mai maka irin wannan Allah ce ba na rena shi zai rika investing ne yana haka kashi yana haɓaka shi yana abin nan jujjuya shi ka samu abu karami ya zamanto babba hmm? Allah ya ce ula'ika kun ga ajara man ahsana amalan da wanda ya kyautata aiki al-ihsanu an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wato shine kololuwar wato matakan musulunci kenan wato a'ala maratibul din shine al-islam wal iman sai al-ihsan shine na kololuwa wato aikin ma wa amilu salihati aiki na kwarai din ma da suka yi to sun yi shi tare da ihsani duk aikin da suke suna yin shi kaman kawai suna ganin Allah ne kawai kaman suna ganin Allah a gabansu domin in ba sa ganin Allah shi Allah yana ganin shi ne aiki mafi kyau kenan ka yi abu kaman Allah yana ganin ka dama yana ganin ka ga dan kwangilan da zai aiki a gaban wanda yake zaune a gaban shi ba shi kwangilan ai kaga zai yi shi nagartacce amma in baya nan fa bai ganin idan shi fa sai mai tsoron Allah to wannan shine isali wanda suka kai matuƙa wajen ayyuka na kwarai Allah ce ula'ika irin waɗannan mutanen lahum jannatun suna da waɗansu sakamakon waɗansu gonaki in plural form gonaki dama shine aljanna garden koma da komai akwai kawai koma da komai akwai eh aljanna mutum fa gonan mutum aljanna shi mutum ɗaya fa ya fi duniyan nan fada abin da yake cikinta sau goma ne sau goma manzo Allah sarsala ce mafi karancin mafi karancin gidan ɗan aljanna wanda bai ma samu wani abu ba shine a bashi duniyan nan kamar sau goma a ce me kake so a bayan an fito da shi daga aljanna daga wuta ya ce Allah ce kai burin in baka duk abin da kake so ya ce aljanna ya ce in na baka kamar duniyan nan ta yace yayi yawa ma a ni tun da na fito can kam a sani ma ko a ina <laughs> kawai in ba da an gane <laughs> shi ne sai Allah maɗaukaci zarke ce to kamar duniyar nan kake sai to na baka kwatankwacin ta so goma so goma ai ba za a baka duniyar nan kamar <clears throat> kamar nan ka aljanna kamar nan Kaduna ai yayi kaɗan yanzu ina za ka samu airport a nan a cikin Kaduna da waya har ka tashi ka yi tawaji a jirgin ka dawo har ka yi samu jirgi ai yana buƙatar distance to aljanna fa za ka yi shawagi ne fa tafiya ce sosai ciwo kaje nan kaje nan ka dawo shawagi sosai ake yi sai ma na ainu ra'at ne a cikinta wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun ba ran da ya san irin abin da Allah ya tanada masa na jin daɗi a cikin aljanna babu shine kawai sai dai in ka shigan kawai in ji Allah annabi ce duk mai baka labari kawai zai baka ne amma ba kunnen da ya taba ji ma irin shi ba idon da ya taba ganin abin da ma ake faɗa maka ba zuciyar da ta taba tuno irin shi kawai kai dai Allah ya sa mu kawai bayani sai ka je amma duk wai mai kwatanto maka ya nuna maka ga yadda aljanna take annabi ya ce akwai abin da indo bai taba gani ba ne kawai kunne bai taba jin labarin ba zuciya ma bai taɓa hararo irin shi a irin harare-harare na zuciya bai taɓa ma hararo a cikin abin da ke cikin aljanna ba to Allah yake wannan aljannan gonakin idan muka ba su adinin gonaki ne dawwamammu wanda is not seasonal wato wai kai wani lokaci lokaci kake cin ya'yan itacen yana nan famanin kawai tajri min tahtiha anharu kuma goramai suna gudana a ƙarƙashin aljannan gonakin ba sai ka sha wahala ka zo ka shayar da gonakin ko ka jona injin din ban ruwa ba no akwai rafuka kawai da koramai suna flushing suna gudana a ƙarƙashinta kawai jijiyoyinta gonakin ko ina kawai ruwa ne yuhallauna sannan bugu da tsari kuma za a yi ma mutane ‘yan aljanna masu shiga aljanna na wani irin ado dama tsirara za ta tashi ai ai ka rabu da rigan duniya tunda ka shiga kabari ba kai babu shadda babu kai babu wagan bari babu kai babu gezna babu kai babu buwa babu kaza babu kaza kawai dama kayan a duniya ta same su to sai da aka tuɗe ka kabar su yanzu kuma ai preparing ɗinka a kabarinka yadda za ka fuskanci menene yadda za ka fuskanci rayuwar lahira rayuwar lahiranka a yadda kake da jikinka inan da suka shiga kabari ba zai makin da da lahira ba dole ake ajiye mutum a transit a cikin kabari kaga ai kafin ya zo duniyar nan sai da aka ajiye shi a mahaifan mace mahaifan mahaifiyar shi nan ne aka halicce ka aka cika halittanka yadda za ka dace da abubuwan rayuwar duniya to yanzu kuma tun da za ka je wata rayuwa da ta fi ta duniyan ina za a sanya ka kuma a yi ɗinka sai a ajiye ka a kabari sai a preparing ɗinka a canja ta halittanka sai ta koma yadda za ta iya co-opting da lahira shi ya sa za ka ga girman ɗan kowanne kamar girman annabi adam ne zira'i nawa zira'i 60 zira'i sittin, tsawonka wata irin falwaya ce irin ta antena ɗin nan zira'i 60 ka duba haƙori ɗan wuta kamar dutsen uhudu gaba ɗaya in ji annabi sallallahu idan da da wannan jikin irin na yadda ake na kafir yadda yake da shi a nan duniya da shi za a tashi a jahannama ai ba za ka ma more ba domin hayakin jahannaman kafin a kai shi ta narkar da shi to mai mutan za ta ci kamar kai ne kai ka ɗauko sauro kawai kendir yana ci wai za ka ƙona shi kafin ka ajiye shi ma za ka je pass ma ka neme shi ka rasa to wani irin halittanka za a sake getta ka yadda za ta dace da na abin nan din na lahira da na aljanna shine za a yi wa ɗan aljanna a ƙawa ado za a musu ku duba za a musu adon ne fa Yadda ake wani irin na'i na sarauta kaga ba kai kake yi ba za ka zauna ne a sanya maka kayan a sanya maka wannan a ɗauko wannan a sanya maka a maka na'i haka za a maka aljanna saboda kayan ma baka san su ba ranar ka gan ina fata an gane duka waɗannan kayan min asawira bongo waɗansu irin warwaro za a musu ado min zahabin na zinari kana shiga aljannan ga warwaron nan ana ɗauka ana sa maka kawai ana sa maka ana sa maka ana sa maka ka je gaba nan a sa maka wannan a sa maka wannan a sa maka wannan ba sa tsofewa ba sa tsufa ba sa canja ba sa fedi ba sa karewa kullum sabo suke yi zamantowa sannan wa yalbasuna siyaban za su sanya waɗansu tufafi huburan koraye green min sundusin wanda aka saƙa su da wani zare sirara siraran zare amma na zinari ka san mutum kullum in zai sa riga akwai wata yar singlet ko irin ɗan abin da riga mara nauyi haka ɗan t haka ƙarami mara nauyi shi zai fara sawa kafin ya sa kuma mai kaurin a sama to sundusin ɗin shi ne rigar da za a sa a ciki wanda shi ke mannewa a cikin fatan mutum shi an yi shi da siraran zare na zinari wa istabrakin shi kuma sai a ɗora musu manyan na saman kenan su kuma an yi su da zare mai kauri manyan zare shi ma na ne shi ma na zinari dukkan su kyalli suke da sheki idan aka gama sai ga kai sun hau waɗansu gadaje kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ce wa sururin a cikin aljifi jannatin aliya a wa sururin marfu'a wa zarabiyu mabsusa da aka ga sun zauna kan waɗansu karabu kawai sun yi wani irin haka din nan injili fa wannan Allahu alam dai yadda za a yi to amma ake sun kishin gida za ka ga an wani kishin gida a kan gadaje an yi wani ado gashi nan ana sheƙi muttaki'ina suna kishin gide ala alal ara'iki akan waɗansu karagu duk karagar na lu'ulu'i ne kawai sheƙi suke yi Allah ce ni'imar sawabu madalla da irin wannan ladan madalla da irin wannan sakamakon wa hasudan murtafakan kuma Allah maɗaukakin sarki yake lallai masauki da sakamako ya kyautata ya kyautata wannan shine abin da ya samu a nan kenan mun ji yadda aka ƙara zaburar da mutane ko an ƙara za an kawo mana kistan waɗancan ake to sai yanzu wannan wata irin allura Allah ya mana ga aljannan ga yanda ake ga he ka ji kawai an ƙara maka wata abin nan he ka ji Ramadan din ma kamar a ƙara wata wata wani watan ma kawai ko ba haka ba jama'a na'am wannan abun da muka lissafa he ka ji kawai in a ƙara ma Eh, amma ayi yi talatin ɗin Allah ya albarka ina fata an gane ko to Allah ubangi ya samu dace to yanzu mu yi wannan part 1 jarabawa akan addini na asabul kahfi yanzu gobe Allah raya mu za mu shiga part 2 shine jaraba akan dukiya dukiya yawa shine wadrib lahum matalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn wa min a'nabin za mu ji yadda Allah ya jarrabe wani ke kuma da dukiya wannan mai dukiyan kafiri mara dukiyan mumini ne za mu ji yadda ta kaya a tsakanin su Allah ubin ya mana muwafaka a za ku ga a social media ana ta dan dambaruwa da wani dan uwa abokinmu ko da yake yaya ne ta girme mu a shekaru a madina a shekaru malam idris dutsen kanshi dutsen kanshi gobe za a yi mukabala da shi kamar yadda za ku gani a social media a kan ya ce ba a neman taimako a wajen kowa sai Allah ba a neman taimako wajen wani mala'ika ko annabi ne mafi kusanci ko manzo ne ko ta ya zamanto wata fitina wani abun kace nace abun tufaye wanda har za a zauna gobe a karkashin shari'a shi malam idris Allah ubangiya masa muwafaka ya kiyaye shi mutum ne wanda yake baya wasa da aqida baya wasa da duk wani abin da yake tauhidi baya wasa da shi kuma baya raga wa kowa na san shi a jami'a ko da ina gaban shi da shekara biyu ina bayana da shekara biyu amma a shekaru ya girme ni ne saba kusa ba za ku ga shi abin da suke so su tattauna a kai in dai da idris ne akan wannan abin da aka ɗauko ɗin ba za su kai nan da nan ba ba za su kai nan da nan ba fi dr idris a dutsen tanki ba wasa ba ne kuma ba kan wallasa ba ne a aƙida da kuma kare suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma wani barazana na tsoro ba haka yake ba abinda aka ɗauko ɗin waɗansu abubuwa ne da wanda suke haka ne a tauhidi haka ne a tauhidi ba a neman in manzon Allah yana raye za ka je wajen shi ka nemi taimako ya roƙan maka Allah ya manzon Allah kan sallam kamar yadda sahabai suka suka ce fari ya damu mutane dabbobi sun halaka gonaki sun bushe ka roƙan mana Allah ya saukar da ruwa ya shayar da bayinka nan manzon Allah ya ɗaga hannu kafin ya sauka kan mimbari ruwa har ya ji ma inda yake sujada walau annahum iz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfaru Allah ko kuma wastaghfara lahum ar-rasul idan lawajadu rahima lokacin da mutum ya kuskure da ya zo ya nemi gafara a wajen Allah ko ya zo wajen ka ya Muhammad ka neman masa gafaran Allah ka neman masa gafaran Allah da za su samu Allah abin gafara ne in annabi yana da rai kana iya zuwa ka ce ya rasulallah ka sa ni a addu'a ka roƙan mun Allah ka zo ka mun nafila a gidana eh, raka a duk inda zai rika samun menene inda zai rika samun amma bayan manzon Allah sallama baya nan babu abinda za ka zo ka nema ka ce sai ka hada da rasulullah ka ce alfarman manzon Allah don zatin manzon Allah don girman manzon Allah don darajar manzon Allah Allah kamun haka Allah za ta alaka ibadi anni kawai fa inni qaribun ina dab da kai kawai ujibu da'awata da'i idza da'ani falyastajibu jibuli wal uminu bi kawai saboda haka wannan abun da za su tattauna da shi sananne ne kuma shahararre ne a cikin manzo Allah yana tafiya a raye ma ya gamu da Abdullahi dan Abbas ina jin ko dan Mas'ud suna wasa suna yara yace ya gulam inni uallimuka kalimati ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka yace wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah ya ka yaron nan zai sanar da kai waɗansu kalmomi ka kiyaye dokokin Allah Allah zai kiyaye ka kiyaye ka'idojin Allah da umarnin Allah za ka samu Allah a duk inda ka shiga matsala yake duk wanda za ka roƙa ka roƙi Allah duk wanda za ka nemi taimako a wajensa ka nemi taimako a wajen Allah subhanahu ta'ala akwai taimakon da yake within abin da ɗan adam zai maka wani taimaka mun da motanka wani taimaka mun mu daga kayan nan wani taimaka mun da kaza da kaza da kaza amma a inda ba mai iya taimako sai Allah ba a neman wannan taimakon a wajen wani makhluki la malikul muqarrabun wala nabiyul mursalun ba mala'ika mafi kusanci ba mala'ika kuma wanda yake ko kuma annabi daga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ya aiko lokacin da Allah yake a ah, لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن in كنتم اياه تعبدون Allah ya hada duk wani abu a nema gun makhluki fa abu ne wanda yake karara bayyananne ne kawai amma an fito za a yi wani mukabala da su to za mu ga mukabala sai za a kasance ina jin tambayoyin da zai musu ku gaya mun abin da in yanzu za ka roƙi manzo Allah ya taimaka maka shi a yanzu kamar menene da menene ake roƙon shi ya taimaka maka ai annabi ya gama taimaka maka ya zo maka da qur'ani ya zo maka da sunnan shi kuma da zai mutu yace taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu na bar muku abubuwa guda biyu wanda in kuka yi riko da su har abada ba za ku bata ba littafin Allah da sunnan manzon Allah a wani hadisi yace ni mai tafiya ne ni mai mutuwa ne in bar ku amma na bar muku abubuwa biyu da in kuyi yi riko da su kun tsallake taimakon da annabi ya gama mana ya zo mana da alkur'ani ya zo mana da sunnansa shi kenan na yanzu mu yi me mu yi riko da su mu yi aiki mu yi aiki saboda haka a babu aqida waɗannan abu abubuwa ba wani abu bane ma da ake tada jijiyan wuya akan shi face yanda aka girmama manzon Allah waɗansu a cikin aƙidunsu sun ba su ba yadda manzon Allah ma da ƙasa aka halice shi ba fa sun ka ji a ƙa'idu sufiya su sun ce annabi wani portion ne daga hasken Allah aka ɗebo aka halicci annabi da shi kuma tun kafin a halicci sammai da ƙasai a halicci duniyar nan shi annabi yana nan to sun ɗaga shi sun ba shi matsayin da har ya fita daga bawan Allah manzo Allah sarkala ce la taquruni kama afaratin nasara isa na maryam kada ku yadda ku ɗaga ah, ku ɗaga ni sama da inda Allah ya ajiye ni kamar yadda kiristoci suka ɗaga annabi isa ɗan maryam ya ce fa innama ana abdullah fa kolo abdullah ni bawan Allah ne ku riƙa ce mu bawan Allah ina fata an gane ko to ɗaga mutum sama da inda Allah ajiye shi shine yake da matsala shine yake da matsala wata rana a DITV ina dan ina dan program sai na zo aka zo gun tambaya wajen manzo Allah sai na ce manzo Allah ce innama ana basharun mislukum amma bambanci na da ku yuha ilayya Allah ya ce wa annabi sallallahu annabi ya ce ni mutum ne irin ku bambanci na da ku ni ana mun menene mu ana mun wahayi wani ya wani lecturer ya bugo daga polytechnic yace kada ma un sake ce annabi irin mu ne nace to fassara mu innama ana basharun mislukum yace kada ma ka bar annabi gaba ɗaya ba irin mu bane gaba ɗaya ba irin mu bane irin waɗannan su ne rashin fahimta na littattafan tauhidi da aqida Allah ubangi ya mana muwafaqa Allah kare mana aqida da tauhidi Allah dauki mu akai ya tada mu akai gobe kiyama Allah madaukakin sarki mana muwafaqa da karfi mu da sallolinmu da azuminmu اللهم آمين وصلى اللهم سلم وبارك وأن على عبدك نبيك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين